Ali? Saboda yawan gani ke da nake kina zuwa makaranta kin gane ko? In zan wuce a mota wani lokaci nake ganin kina shi yasa na binciki gidanku na zo gidanku. Kwarai ka kokari da kai. ta nake wancan da na zo ta nake ma'aikacin gidan ku ne na ga ya tsaya kamar mai aikin gidanku aiki kai saurara kai ne dai kai ka bada mai aiki wancan ya fi min kai sau dubu miliyan ya fi min fa'iza wallahi kai ne dai kai ka bada dan aiki da ka ina zuwa ina zuwa ba wai talauci ne to Allah sanni mai arziki kin gane kudin suna tafiya ba ko rikice wani gani ne kudin ya fara zuba a ƙasa a wannan ki bari kawai wannan aishin kuɗa ce ko dan miji zai inda suke wani a Allah to sai zaka ga ya kudi mu ma nan kuɗi ya kudi mu ma nan gidan kudi ka tada nan ba gidan kudi ka tadda malam ka kalli jannan ka gari aikin banza fa'iza idan na zo gurin ban zo bane don wani abu sai dan kaunar ki nake ka zo ne don fitar da ke daga cikin wani kangi kai saurara malam saurara malam ba kai da kanka na kana sai da gwaiba a bakin asibiti ba a wani kuma gwaiban ne gaba dai ka tattaro zaka zo ka kawo mu gwaiba fa iza zaka yi min kariya nayi kamar mai sai da gwaiba ne sai kai ne da kanka bakin asibiti kana sai da gwaiba ran nan to ina zuwa kada ki mamakin na fi karfin duk wani matsayi da ke tsammani wallahi ƙarya kake malam ka dube ni ka kalli gidan ubana ka gani ka san babu talauci a nan wurin to duba ni ki gani sama da ƙasa ƙarya kake fa'iza kaunar ki kayan kai kaunar ki fa'iza ni za ki watsa kuɗi eh tattara kuɗin ka tattara kuɗin ka ka fice daga nan wurin kada ta tashi gani kafanka a nan wurin kai ko a kafa ka daura min kai ba me zan yi da kai sace ganin ka a wurin da ka yau sai yau kayan ka ganin ka a nan wurin kai mutuwa irin wannan to wallahi na wuce saninka duk inda kake tsammani na na wuce ka gane ko wai kai za ka mun haka a gurin fa'ida eh a dai malam a tafi ni maza tafi yan lemu a ji a saro gwaba ga jarin kuma ka zubar da shi ka bar shi a nan kala a sake zuwa mana nan wa na irin wannan yaran sai dai a dinga hakuri hmm. da kin san ba sanin ciwon kuɗi suka yi amma ba san yadda aka same su ba to ni ba ba zai gwada mun kuɗi ba ni ma cikin sa na taso Allah ku sosai kuwa wato biki sai biki sosai babban bola sai wani karfe kwarai kuwa bai zaki na ba san kina da baki haka ba ne sai ani duk garin ne yanzu kai ka shige mun gaba <laughs> dare da rana cikin tunanin ka nake ni ko lokacin kina zuga ni ai ba zugu bane har rasa abin zan ga ni ai kaunar har fili take fitowa